السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Today's khutbah is titled The Importance of Taqwa, that is consciousness and fear of Allah subhanahu wa ta'ala as the foundation of a righteous life, especially in the age of widespread temptations like our own age, age of distractions, age of moral confusion. The khutbah reminds us, the khutbah reminds us that while society may change, and sins become normalized because we are witnessing an era, an age in which sins or committing sins has become normalized. Notwithstanding the widespread temptation, corruption, religious manipulation, distractions, and so on, a sincere Muslim remains steadfast and obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. No matter what, irrespective of whatever is happening in terms of temptation and distraction, a sincere believer will always strive to remain steadfast and obedient steadfast and obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. The khutbah explains that taqwa is demonstrated through various ways. One, sincere faith and righteous actions. If you uphold, if you maintain, if you keep sincere faith, belief in Allah subhanahu wa ta'ala, and then do righteous acts. That is a sign of taqwa It is a sign that you have the fear of Allah, that you fear Allah and that you have the consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala. Two, maintaining prayer. If you maintain prayer and observe it regularly in jama'ah, except where it is not possible for you to observe salat in jama'ah. I mean the five obligatory prayers. Maintaining salat at their rightful and specified time. Maintaining salat in jama'ah is a sign of taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Again, honesty in our speech, in our actions, if we are honest and we maintain the attributes of honesty, that also is an indication that we fear Allah subhanahu wa ta'ala and we keep to his do's and don'ts. Another indication and demonstration of Allah is trustworthiness. If you are given a trust, you shall keep it. You should return such trust to those to whom they are due. Do not betray your trust. Make sure that if you are entrusted with anything, for example, as students, you are appointed by members of your class to be their class chairman, or class governor, or class captain, or class leader. Or you are appointed to lead a tutorial session that is a trust. Because they believe in you, they trust you, they depend, or rather, they have a belief that you will do the needful. You must not betray that trust. If you, as a father, is granted, is bestowed with children, the children you are bestowed with are a trust. And Allah subhanahu wa ta'ala will call you accountable on the day of Qiyamah to explain what you have done as far as that trust is concerned. So trustworthiness, I mean, is also another sign or an indication or a demonstration of Allah subhanahu wa ta'ala. Modesty. In terms of avoiding whatever will smear your name, will make your name to be pointed or to be to, to, to, be tainted negative to be pointed, to be painted in that. Anything that will smear your name or the name of your family or the name of your parents or your deen, Islam, you must avoid it. Failure to do so will mean you are not fearful to Allah. You are not being fearful to Allah subhanahu wa ta'ala. Another indication of taqwa Allah, fear of Allah subhanahu wa ta'ala is guarding one's speech. Do not say anything in jest for the sake of mockery, for the sake of just saying it, breaking the news, even when you know there is nothing news there. In fact, maybe it is even a lie, and yet you go ahead to spread it, or it involves smearing the reputation of another Muslim brother or sister, yet you go ahead to spread it. You are not careful. You do not guard your speech in terms of what to say, in terms of what to say and how to say it. If you are not doing that, then it is a sign that you do not uphold Takwa in the area of speech. Another indication or sign of being fearful to Allah subhanahu wa ta'ala is prompt repentance after sinning. The moment you realize that you have committed a sin, then you shall hastily repent to Allah subhanahu wa ta'ala. You shall turn to Allah subhanahu wa ta'ala in repentance with the intention that you will never go back to such sin. If you don't, if you don't do that, then there is an indication or it will be an indication that you do not keep to the do's and don't of Allah subhanahu wa ta'ala regarding this. The Qur'an further highlights the need to remain conscious of Allah subhanahu wa ta'ala in both public and private life. Whether you are alone or you are in the midst of other people. Whether it is in public life or in private life, you should maintain taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Particularly in the use of modern technology, Let's check our cell phones, our handsets. What are the contents of our handsets? Are we using our handsets positively or negatively? Are we using it to cause harm, havoc, and uh, disunity among um-, Ummah? Are we using it to earn the wrath or invoke the wrath of Allah upon ourselves by using it to look or oh, to, to, to, to see what Allah wa has forbidden us from seeing, or oh, to say, or oh, to write, or to spread, or to forward what Allah wa has forbidden us to do? If that is what we use our cell phone, our handset for, then it is better we stop using it. Because our handset will become a curse rather than a blessing to us in the the use of modern technology. In our finances, some people are so crazy about making money, so much so that they go into a lot of shady business activities. Today, if we begin to count the number of haram, forbidding financial or business transactions that our people, our Muslim brothers and sisters are into, we will spend the next two, three hours with them. People are just mad. They are crazy about making money. They just want to make money by hook or by crook, by permission or by omission. We should say Allah subhanahu wa ta'ala and have Allah's consciousness in the way we use this modern technology, in the way we pursue livelihood, as well as in our workplaces, in our classrooms, as well as in our family affairs. conclude by urging all of us to renew our repentance to Allah subhanahu wa ta'ala and examine ourselves. We shall hold ourselves accountable before we are held accountable on the day of Qiyamah. In this world, we have the opportunity of holding ourselves accountable. Hasibu anfusakum qabla an Hasabu We have the opportunity of holding ourselves accountable today before we are held or called accountable on the day of Qiyamah. And that we should pray for the well-being of Muslims. We should pray for peace in Nigeria. And we should pray for peace in the wider Muslim world. We should also pray for the success and guidance of our university and the community itself the guidance and success of the management and administration of this university, as well as the success and uh, the guidance of all the stakeholders within the university community. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our prayers. May He subhanahu wa ta'ala in His infinite mercy continue to facilitate our affairs and bless our efforts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة إلا الله صل على محمد وعلى آله وصحبه بارك على محمد وعلى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 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina a shekara 1448 wanda ya dace da sha bakwai ga watan bakwai shekara ta 2026 daga kan mimbarin wannan masallaci na Juma'a da ke farfajiyar Jami'ar Ahmadu Bello Zaria hukumar yau tana magana ne akan muhimmancin tsoron Allah jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah da kiyaye umarni Allah ta'ala musamman a wannan lokaci da muke ciki na matsaloli da tuntunu da abubuwan da ke janya hankalin musulmi daga alkhairi ya kada shi ko su kada shi zuwa ga sharri da abubuwa na fitintunu na zamani da kan sa mutane su manta da Allah su zama masu yin abu kamar ba za su mutu ba kuma kamar ba za su koma ga ubangijinsu ba godiya ta tabbata ga Allah wanda ya mana wasiya da jin tsoronsa kamar yadda ya yi wasiya ga waɗanda suka gabace mu daga waɗanda aka ba littafi kafin mu Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin "Alaƙad alaqad wasayna na utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqwa hakika mun yi wasu ci. ga waɗanda muka ba littafi kafin ku da kuma ku kanku akan ku tsoron Allah muna godewa Allah muna neman taimakon muna neman gafaransa ko muna neman tsari da shi daga sharrin kawunan da munanan ayyukan mu wanda Allah ya shiryar ba wanda zai iya batar da shi wanda ko Allah ya rubuta wa bata ba wanda ya ishe shi da shi ina shaidawa ba wanda ake bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai a shi abokin tarayya mai na shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa wannan manzo da ya faɗa a cikin hadisi yace ittaqillaha haythu ma kunta ji tsoron Allah a duk inda ka kasance kai kaɗai ne a cikin jama'a ne abokanka ne ɗan uwanka ne danginka ne a makaranta a gida a kasuwa a gona a fagen siyasa a ko'ina a kowane wuni ka ji tsoron Allah kira da aminci su ƙara tabbata ga wannan annabi kuma manzon rahama da shi da mutan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi hanyarsa da kyauta da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku yan uwa musulmi hakika a wannan zamani da muke ciki fitintunu sun yawa hanyoyin yaɗuwar abubuwan wasanni da rafkana da shagalta sun yawa sannan kiyaye dokokin Allah musamman a lokacin da mutum yake ke shi kaɗai a koye ba a cikin jama'a ba abu ne da ya rauni a zukatan yawa daga musulmi a yau. Sai sa a cikin masallacin nan yanzu haka ba za a rufe ƙofofin nan a ce kowa kowa sai an duba abin da ke cikin wayarsa. Inda za a ba da zaɓi wasu za su roƙa cewa don Allah kada ciyaman ya duba nasu. Saboda abin da za a gani a ciki ba abin asaki ba ne ta yi akwai aikin alkhairi ta yi akwai karatun ƙwa'ani ta yi akwai littafan addini ta yi akwai yacce masu ɗinsu na jami'a amma kuma a wani ɓangaren in aka duba to abin da ido ba zai so ya gani ba ne kuma abin da ko harshe ba zai so ya faɗa ba ne. Wannan kuma maza da mata haka aka samu kai a yanzu. saboda waya wata ba ce kamar ta sirri don haka mutane suna ganin ba za su yi fitowa sai abubuwa marasa kyau a gaban jama'a ba amma in sun ke banta su da wayar su ba sai abin da hali tamkar Allah baya ganin su kuna na abubuwa sun zama kyawawa a idanun mutane da yawa daga abubuwan da su munana ne ababen kyama ne ababen tur Allah wadare ne yawa mutane sun ɗauke su a matsayin normal abubuwan da babu matsala abubuwan da suka dace da zamani abubuwan da suka lokacinmu ne muna cin gajiyar lokacinmu da zamaninmu da kuruciyarmu wai haka ake bari sannan abubuwa masu kyau a cikin al'umma da yawa sun zama abin kyama mace ta shiga ta kamala ta mutunci sai a ce ba ta da wayewa namiji ya shiga ta kamala ko shiga ta mutunci sai a ce bai da wayewa a samu namiji mai samun kai mai rike harshe baya sakin maganganu da basa da rashin kamun kai da ce wannan ba waye bane mace in ta shiga cikakkiyar shiga da sa hijabi kila ta rambada hijabi ta ce ka ganta kamar kinja kaga kenan abin da aka samu kai a ciki shine mummunan abu ya zama kyakkyawa kyakkyawan abu an mai da shi mummuna amma tare da duk waɗannan abubuwan ba shi fa mumini na ƙwarai muminin da yake da gaske ke yi a imaninsa da Allah ta'ala shi kan baya canzawa saboda canzawan zamani baya canzawa dan ya bar jami'a ya koma gida ko dan daga gida ya zo jami'a ko da yana sakandire yanzu kuma babu ya zo wuri ne yanci baya canzawa daga mutumin kirki mumini mai imani mai kiyaye dokokin Allah mai tsare wajibansa mai bin umarni da hannu na Allah ta saboda ya samu kansa a wani da ba shi mumini lokaci da zamani ba canza shi duka ma yakan tara yi shi ne yakan tara dagewa da dogewa da ƙoƙari wajen ganin ya yi riko da addinin sagagam ya sayi tsayin da kakyamkyam a kan wani saboda ya san babu lokacin da za a samu lada mai yawa babba ba kamar lokacin da mutum ya tsaya kyaftukan addini a yayin da al'umma ke rawan kai al'amura na addini ke shiga cikin hali domin Allah ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam da haka fastaqim kama umirta ta tsaye jam kamar yadda aka umarci ka Allah ta'ala ya yi wanda ke tsayuwa a kan addinin Allah bayan sun imani a kowane hali. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دنيا الله تبارك وتعالى يأتي ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانت دي تورن الله تو سنيا مصمتك ولا كان kana ganin أبايا ولا كان baya wanda kana ganin an ko kuma wanda yake ba wayayye ba ka tsayu a gaban ka tsayu wajen bin Allah ka gani duk wanda ya rike Allah wanda ya rike umarni da hannu na Allah baya tacewa baya zama wofintacce baya zaman towa wanda yake Allah zai watsi da al'amuransa la la la la abadan akan bi kasancewa in ma wani abu ya same mara daɗi a babin jarrabawa ce domin ladansa ya ninku ya karu inda ya haƙuri ya ci wannan jarrabawa ne ya ku yan masu girma tsoron yan lafa shi ne asasi foundation tushe na gyaran ɗaiɗaikun mutane da kuma al'umma ba ɗaya kuma idan kana neman abin da za ka yi kusuri da shi domin lahira don ga tsoron Allah domin Allah ta baraka wata ana abin da ya bayyana ke ne wata zawadu, fa inna khairar sadi taqwa ana magana daga masu shirin zuwa aikin hajji duk da ana guduri wajen da ya aikin haji babban guziri tunda wanda ya aikin haji ya yi abin da shari'a ta ce bai sabawa Allah ba bai kan gare ba bai yi abin da aka hana ba zai dawo gida kamar ranar da aka haife shi ba na bai da zunubi koya idan ko haka ne don kana neman irin wannan to Allah ta'ala ya ce to fi alkhairin shi shine tsoron Allah to haka yake ko a wajen aikin haji ko ba a cikin aikin haji ba in ne neman kudiri to ya nemi tsoron Allah shi yasa ma Allah tabaraka wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li a wata ayar Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal na amanu taqullaha haqqa tuqati wa tamutunna illa wa antum muslimun shi babban kuzuri babban abin da za ka yi riko da shi shi ne tsoron Allah subhanahu wa ta'ala tsoron Allah ba kalma ce da mutum zai faɗi ba ai ne na tsoron Allah to sai ne shi kana tsoron Allah amma a da alama a da alamomi na tsoron Allah tare da kai a cikin mazanganunka da ayyukanka a cikin mu'amalolin da mutane ba ma da gidan iyayenka in kana da iyali iyalinta da 'ya'yanka da ƴan uwanka da danginka da maƙwabtanka jama'an da kuke tara unguwa. musulmi da wanda ma ba musulmi ba a ga kyawawan ɗabi'u da kyakkyawar mu'amala ta gare ka to alama ce ta nufin tura amma da shawar kace kai mai tsoron Allah ne to sai ne har ma kawai don ta faɗi ta furta sai ne to ne tsoron Allah ba magana ce ta harshe ba ba magana ce ta fatar baki ba kawai a'a magana ce tare da aiki sai sa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ittaqillaha aitu ma kunta duk inda kake kowane hali a kowane yanayi ka ji tsoron Allah ba ta isayi a na can muha, sannan munanan ayyuka da kai to ka bibiye su da kyawawa wannan kyawawan sai su shafa munanan a nasa da kuma kin hasani kuma kai mu'amala da mutane da kyakkyawar ɗabi'a shi ke nan ba magana ce ta harshe kadai ba magana ce ta abin da ke cikin zuciyarka da abin da za ka faɗi da kuma abin da za ka aikata daga gufansa ina daga alamomin tsoron Allah ya koyan kwa masu girma kiyaye sallah akan lokacinta da kuma yin ta cikin jami'a haƙƙin maza mata ba wajibi ne su jami'i ba amma maza in ba da lalura ba to wajibi ne mutum ke jami'i ko mutum ya kiyaye sallah akan lokaci kuma cikin jami'i da yin gaskiya a cikin magana kan abin da za ka faɗi ka faɗi gaskiya in za ka faɗi faɗi gaskiya ko mai ta kaja maka kadiya da amana kiyaye amana kiyaye amana da rinsa ido kamewa daga kallon abin da shari'a ba ta yi ba sawa'un a zahiri ne kamar kallon matan da bakalar ta mata da ba maharaman ba ba matan ka ba da ita kallo ka ba musu ido kallo na sha'awa ko kuma kallon talbijin ko wata tasha a waya ko kuma a wani abu daban wanda za ka kalla a ɗin da shari'a ta hannu. Tana daga alamar tsoron Allah kamewa rinsa idanuwa daga wannan. ka harshe kar ka faɗa da ba daidai ba kar ka faɗa da ba gaskiya ba ba zaki ba cin zarafi ba rashin mutunci ba yarfe ba tage ba sunɗe babu hantara waɗannan ka kama harshen ka daga gare su da kuma yin ikhlasi yin abin don Allah ta'ala duk abin da zaka yi kai don Allah ba dan a gani a yaba ba ka fata ma wani rai ba ko ka kushe ko ka ce kuna nan har yanzu da kafin ku ba don haka ba kai don Allah فاعبدوا الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم da kuma gaggawa wajen tuba da Allah tun lokacin da mutum ya fahimci ya saba wa Allah sai ya gaggawan tuba da Allah tuba da za ta cika sharuɗa guda uku zuwa hudu ta farko cin nadama akan wannan abin da mutum ya yi mara kyau biyu gaggawan kwarin abin da mutum yake aikatawa nan take ba sai an jima ba. Na uku niyyar ba zai kara aikata wannan abu ba. Na hudu sun haƙƙin wani ne ya karɓa ko ya kwata ko ya sata ko ya jibaran cutarsa da ha'indansa ya mai da musu da haƙƙin. Mutum ya koyi wa musulmi a wannan zamani wallahi yana daga mafi girman abin da muke bukata gaba ɗayan mu. Muraƙaban Allah. wato kiyaye dokokin Allah a yayin da ba a ganin nan. Kullum da zama kana tunanin Allah bai na gani na. Dan ta abu da Allah a an ta tara. Sai lam takun tarawu fa innahu yara. Kullum ka rika tunawa allazi ba hina taqum wa takallubaka fi sajidin. Kullum ka rika tuna wannan a inda duk za ka yi Allah ta'ala yana ganin ka. musamman a wannan zamani da wasa'ilin ittisal wato kafafen sada zumunta ko kafafen yada kafanni ga su facebook ga x ga whatsapp ga ga ga abubuwa daban-daban yan tiktok da makamantansu wallahi waɗannan abubuwa na sa mutane su ƙara kusantar shedanci da shedan su ƙara nisantar Allah ta'ala da duk abin da zai ke su gara masu sai wanda Allah ta'ala ya tsare to lokacin da muke bukatar kiyayewa da tabba tabba da karewa da duk wani abu wanda zai kai mu ya baro ya haɗa mu da shaitan ya raba mu da Allah kamar wannan lokacin kullum mu rika tunawa alam ya alam da Allah inda Allah ta'ala ya tambaya ki yace a tambaya ki shin shi wanda ke wa Allah yake yin karewa Allah san Allah yana gani ba shi da kace Allah yana ganin ka duk da kake yi ko a ina kake ko a wani wuri ne Allah ya sani yana kuma ganin ka ko zai saka maka akan abin da ka aikata saboda haka duk wannan Allah ya koyan uwa a cikin yadda muke mu'amala da wayoyin mu duk wannan Allah game da dukiyoyin mu ya muke tsara ya muke kashewa ku ji tsoron Allah a wajen ayyukan mu ko karatukan da muke yi ku ji tsoron Allah mu kiyaye amana ku ji tsoron Allah a gidajen mu ku ji tsoron Allah mu'amalolin da muke a tsakanin mu da ku yan masu girma sani cewa tsoron Allah shine dalili na kowane irin alkhairi na duniya da lahira babu alkhairi na duniya da lahira kamar tsoron Allah dama Allah ta'ala ya ce inna akramakum indallahi atqakum hatta a matsayi wanda ya fi matsayi da daraja da girma da mukani a cikin ku a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah ai wannan da ilimi amma kila tsoron Allah shi gaje ne wani kuma ilimin sarakacce ne amma tsoron Allah shi masha Allah abin da ya sani yana aiki da shi a wajen Allah sai ku wancan mai ilimi na karmaku indan layi ku annabin Allah mai rahama annabin Allah mai rahama annabin rahama alaihi salatu wassalam ya ce inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin inna ma yanzu ila qulubikum wa a'malikum annabin Allah mai rahama wanda shi kuma annabin na rahama ne ya ce ku sani tabbas lallai Allah baya kallon baya duban surorin ku sifofin ku girman jikinku kalan launin fatar ku Allah ba su yake dubawa fa wa da dukiyoyin wane ne kuɗi ne wane ne kaza ne Allah ba wanda yake na akali da shi ba wajen sakayya wajen ba da lada wajen ayyuka walakin ina ma yanzu ina qulubikum abinda Allah yake duba shi ne zukatan bai ku ku ce bin kan shi ina ma amalu bin niyyat wa inna ma likulli imrin ma nawa wa man kanat ila Allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة A hijira إلى ما mahajarai إليه wannan ita ce ka'ida din Allah yana kallon zukatanku ne kuma yana kallon ayyukanku shin ayyukanku sun dace da yadda shar'anta sun dace da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ta'ala ya faɗi game da shi wa ma atakumur rasul faquduhu wa ma nahakum an fantahu wannan da Allah ta'ala ya ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wannan wanda annabi wanda Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira Allah yana duban zukata daga dan shi akai ko dan wani Allah yana duban ayyuka daga sun dace da yadda shari'a ta tabbatar ko kuma an bi son rai an shigar da wani abu wanda ba ya cikin abin shari'a ta tabbatar da aka ya kuma su girma lallai ne mu jaddada da tuba da Allah ta'ala mu kauna mu isadi tun yanzu kafin a yi mana isadi a ranar kiyama mu kuma sanya tsoron Allah ya zane mana riga ya zane mana su tufafi duk inda muke a ko ina kamar za mu fito mu tafiya tsirara ba zindir to haka ya kamata ya zamanto tufafin nan da za mu sa mu haɗa da tufafin tsoron Allah domin wanda ba su takawa zalin khairu tufafin tsoron Allah shi ya fi dukkan tufafin alkhairi ko da mutum na tafiya a tsirara a eh, yana da tsoron Allah tare da shi wallahi ba matsala da yawa matsalar ta galiban a duniya ne amma wallahi ko wani irin tufafi kake sawa wallahi in babu tsoron Allah an samu matsala annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun tambaye shi wani abu ne ya fi shigar da mutum aljanna a ranar kiyama manzo Allah ya ce tsoron Allah da kyawawan dabi'a ka sandi kanka ya tsoron Allah ka ni ba san tsoron Allah ka ba sai ba baka san nawa ba abu ne da ke zuciya amma akwai alamomin da ke bayyana a gabuwa amma na zuciya ni ba san kai ma baka sani ba ka sandi kanka ni ma in sandi kanku ku sandi kanku mu ma mu sandi kawunan ya tsoron Allah mu tsoron Allah ya kunshi kiyaye umarni da kani na Allah ta'ala yi yayi bari na bari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma amartukum bi fatum min masabatu wa ma nahaytukum anhu fastaniku abinda na umarce ku ku yi iyayenku abinda na hana ku ku hannu gaba daya shi ne tsoron Allah wannan shi ake siffantawa da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala don haka kowannen mu ya tambi kansa game da tsoron Allahnsa ya tambi kansa game da kyawawan ɗabi'u yana ɗabi'u kyawawa ya mu'amalarsa da 'yan uwansa da danginsa da iyayensa da 'ya'yansa da makwabtansa da sauran jama'a da suke mu'amala tare ko a makaranta ko a wurin aiki ko a siyasa ko a gona ko a kasuwa ko ma a ne musulmi da wanda ba musulmi ba yaya mu'amalarsa take da su suna roƙon Allah ta'ala ya gyara zukatanmu. Allah ta'ala ya tsarkake zukatanmu. Suna roƙon Allah ya sa daga cikin bayansa masu tsoron Allah. Allah ta'ala ya gyara halayen musulmi a Najeriya da sauran ƙasashen musulmi. Suna roƙon Allah ta'ala ya tunkuɗe mana fitintunu waɗanda suke mabayyana da waɗanda suke ɓoye. Ina roƙon Allah ya taimaki waɗanda ake zalunta ake danne masu haƙoƙinsu a ko'ina suke a duniya. Allah ka haɗa zukatan muminai Allah ka haɗa zukatan ne ka faɗe ka da tausayin da jin kai da rahama da taimakekeniya da yin ayyukan tare cikin alheri a tsakaninsu. Ya Allah ka fa albarka cikin jami'ar mu, Allah ka fa albarka a wannan jami'a ta mu ka albarkace ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya ya Allah ka albarkace ta, ka ɗaukaka ta, ka ƙara mata daraja, ka ɗaukaki ayyukanta, ka ɗaukaki sunanta, ka samu a ka kamata ta samu na matsayi da ɗaukaka da kawo gyara cikin al'umma. Ya Allah ka taimaki ɗaliban wannan jami'a mai girma. Allah ka taimaki ɗalibanmu maza da mata, ka taimake su cikin ayyukan alkhairi da karatun da suke yi, Allah ka juyar da zukatansu zuwa ga alkhairi ka sa tunaninsu game da karatun ya zama alkhairi ka sa ƙarshen zamansu a wannan jami'a ya zama alkhairi in su kammala karatun ya Allah ka ba su a na alkhairi Allah ka sa albarka ga malaman wannan jami'a da sauran ma'aikata da ke aiki waɗanda ba koyarwa suke ba ya Allah duk ka fite su Allah ta'ala muna roƙonka ka taimaki shugabannin wannan jami'a ka albarkace su da hikimomi da basira da hangen nesa sai masu muwafaka wajen yin abin da zai kawo wannan jami'a tsarin ɗaukaka da ta kuma shi ya Allah suna roƙonka ya Allah Allah ka karɓi wannan addu'a ta mu muna ne da ka mafi kyawu da ka mafi ɗaukaka Allah ka amsa mana alhamdulillah alladhi wasana littaqwa kama wasa alladhina min qablina faqala azza min qa'il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 وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون فقد كثرت في زماننا الفتن وانتشرت وسائل اللهو وضعفت مراقبة الله في قلوب كثير من الناس حتى أصبح المنكر معروفا عند بعضهم والمعروف منكرا ومع ذلك فإن المؤمن الصادق لا يتغير بتغير الزمان بل يزداد تمسكا بدينه واستقامة على أمر ربي قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن التقوى عباد الله هي أساس صلاح صلاح الفرد والمجتمع وهي الزاد الحقيقي في الدنيا والآخرة قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون التقوى أيها الأحبة ليست مجرد كلمة تقال وإنما هي عمل بالقلب والجوارح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتي السيئة الحسنة شرها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي ومن ومن علامات التقوى المحافظة على الصلاة والصدق في القول والأمانة وغض البصر وحفظ اللسان وإخلاص الأمل لله والمبادرة إلى التوبة عند الوقوع في الذنب أيها المسلمون إن من أعظم ما نحتاج إليه في هذا العصر مراقبة الله في السر والعلن فإن وسائل الاتصال الحديثة جعلت المعصية أقرب من أي وقت مضى ولكن الله سبحانه وتعالى يرانا حيث حيث ما كنا قال الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى فلنتق الله عز وجل في هواتفنا وفي أموالنا وفي أعمالنا وفي بيوتنا وفي تعاملاتنا مع الناس أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أمر عباده بالتقوى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 قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم فلنجدد فلنجدد التوبة ولنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب ولندع للتقوى شعار حياتنا اللهم أصلح قلوبنا وزكي نفوسنا وجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين اللهم أصلي أحوال المسلمين في نيجيريا وفي سائر بلاد المسلمين واخفى عنهم الفتنة ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم انصر المظلومين اللهم انصر المظلومين اللهم انصر المظلومين وألف بين قلوب المؤمنين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم بارك في جامعتنا اللهم بارك في جامعتنا وفي طلابها ومدرسيها وسائر منصوبيها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم امنح قيادتها الحكمة وبعد النظر ووفقهم لمواصلة النهوض بها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معاصيك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 كيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم